hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama shinkafa, tayoyi, man girki na miliyoyin norori. DC Bayero tanku Muhammad shine mataimakin kwantarolan kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun. Mun kama a eh, truck lot of uh, rice. Wato babban mota. Babban mota yana dauke da buhunan shinkafa 600 da kuma akwai ƙananan bus da kowannen su ke dauke da buhunan shinkafa 150 muna da guda uku a ƙasa akwai kuma wanda suke dauke da vegetable oil to waɗannan motoci ina ku kama su a ɗaya an kama shi a nan tsakanin Ibadan Ife Road ɗaya kuma tsakanin Ibadan Shakiro. ɗaya kuma an kama da shiga wajen cikin Lagos a wani lokaci ne kuka kama waɗannan motoci motoci na duk a cikin dare muka samu muka kama su based on intelligence don saboda muna da mutanen informant wato sirri mutanen da suke ba mu cikin bayani game da movement na wa'annan kaya ta smogil kamar waɗannan kayayyaki da kama kama da tayoyin zuwa ga shinkafa idan aka kesta suna kai kamar miliyan nawa a wannan estimated trade value nasu gaskiya ba ya kasa kamar the rough estimate kamar miliyan hamsin dama kun taɓa kama irin waɗannan kayayyaki A of course mun sha kama ko kai ma ai da kai shaida ka sha zuwa nan kana kubarin some of wannan seizures da muke yi to yanzu ranka dai ana iya cewa shin yana karuwa ne ko ko yana raguwa eh to azamatar fa ka san wato mutanen suna da taurin kai mutum yana asara yau da gobe amma shi gani yake duk lokacin da ya samu ya eh, barauniyar hanya yana ganin dai recovering ga duk asaran da yake domin ka ba su kamar abu ne wanda ya zama ya yana cikin jinin su ne kawai in ba su yi ba ba su iya samun zaman lafiya to yanzu ya za ku yi da waɗannan kayayyaki wannan kayayyaki da mu ah, the normal procedure shine first a condemning um, ah, a court da su zo akwai ah, high court judge normal. dole yake turo mutanen da za su zo su gani sai a condemn all information game da wannan kaya da aka kama da a tura headquarters we prepare the case file sai mu kai su to insha Allah to ko menene sakonka ga masu yin smoga to babban sako dai shine kamar yadda kullum ake ja musu kunne su nemo wata sana'a na daban wannan aiki wahala shi tana da yawa so da yawa in ka dubi yawan asaran ba a magana yawancin su kuma ma da suke wannan abun da aka ga wato dukiya ne na banki da suke daukan bashi suna ganin ai irin sana'a kenan da za su iya su samu riba wanda so da yawa bacin maimakon riban da ake tunani asara yake cewa har wasu ma yana kai ga mutuwa kamar wace illa ce ga shinkafar nan da dan adam idan ya ci da kuma tayoyin motocin nan da kuke kamawa sai da illa sosai sosai wallahi kana ajiye ta nan da kwana kadan ka zo sai ka ta canja kana to tayoyin mota ku tayoyin mota wannan ai shi ne ke kawo hatsari da mutane suke ta mutuwa kan hanya ko Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya